ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين kun san labarin waɗanda suka gabace ku sanin da babu ko kwanto a cikinsa lokacin da suka ƙetare iyaka suka riƙe kama kifi ranar asabar ranar da aka haramta musu kama kifi a cikinta sai suka yi dabara suka rika kafa tarkon kamun kifin kafin ranar Asabar, suna fitar da shi ranar Lahadi, sai Allah ya mayar da waɗannan masu dabarar suka zama birai, ababen ƙi, an masu uku ne a kan dabarar da suka yi.